قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين يا ku mutane ni mai gargaɗi ne a gare ku ina isar muku da abin da aka aiko ni da shi ina bayyana maku gargaɗin dalla dalla